A fannin shari'a, ya halarta ma 'yan kaso waɗanda ke a gidajen yari da su yi wata hulɗa da waɗanda ke waje, amma a ƙarƙashin sharuɗan da juji kan iya gindayawa. ga bayanan da Umaru Gajeren Muhammad Bilal ya yi. A cikin jerin hulɗa tsakanin ɗan kaso da al'umma da ke waje baya ga kai ziyara yana yiwuwa ɗan kaso ya rika samun saƙonni gaskiya bisa tsarin sharuɗan matakan tsarin doka da ke da nasaba da tabbatar da doka da oda tsari mai kyau na nufin tabbatar da doka da oda a gidan kaso da kuma tsaro a wannan wuri. A ƙarƙashin wasu sharuɗan daban kuma waɗanda ke gidan kasu kan iya juya wasu kuɗaɗe ko karɓan saƙonni da yin wata harka da ta shafe su. A cewar Umaru Gajere Muhammad Bilal, 'yan kaso suna iya aika kuɗi ko samun kuɗi kamar yadda ayar doka mai lamba 36 na dokar tsarin gidan yari ta tanada kenan dokar shekara ta 2017 kwalaye amma bisa izinin shugaban gidan kaso kuma bisa idonsa ana sanar da su da muhimman abubuwan da suke faruwa a cikin iyalansu duk bisa matakan da doka ta tanada idan akwai mutuwa ko rashin lafiya mai tsanani na ɗan kaso dole a sanar da iyalansa nan take wata hulɗa ce kuma tsakanin ɗan kaso da wani. Baya ga rubutattun wasiƙu da 'yan kasa kan iya karɓa ko aikawa ba sa da ikon riƙe wayar hannu cewa da salula idan ba da wani izini na musamman ba a cewar umaru gajeren muhammad bilal mataimakin lauyan gwamnati ayar doka euh, mai lamba 37 ta euh, tsarin gidan kaso tana amincewa da amfani ko riƙe salula ko do wata na'urar sadarwa daga wajen ɗan kaso cikin gidan yari amma ya kamata da wani izini na musamman game da yin amfani riƙe salular kansa kamar yana waje doka ta hana wannan ka'ida shaida ce amma akwai izini na musamman da ke ba da dama amma game da yan amfani dole sai da amincewar babban jami'in da ke kula da gidan kaso bisa dalilai na iyali ko kuma wani muhimmin abu suna iya sadarwa amma bisa izini na musamman kuma cikin wannan sadarwa bai kamata su rike salula ba kamar mutanen da ba su cikin gidan kaso wayoyin salula ana rike su kuma a aje su wajen jami'in da ke kula da ajiyar kaya a takaice ku rike cewa rike salula wajen ɗan kaso a doka mai lamba 37 ta hana.